الله الرحمن الرحيم wannan fasulun wannan fasali zai yi bayani idan gaba zauju lokacin da miji ya faku wato miji baya nan Da batan kuma sai ya zama ya faku ne kusan ya ma bace ya ɓata mun atan fakuwan nashi wanda ya yanki wato dai tashi bata sai bata bat kawai shikenan ba a ji labarin shi ba akwai wanda ba su ga wurin bane wanda ba su ga wurin ba su na fitin ba shafi nan ne ustaz ina ba irin naku bane na shafi na 100 ne da 19 shafi na 65 eh ana eh, ka tsohon littafi mu su wannan nasu ma da suke mu a wurin mu tsoho ne mu gana ga sabo <laughs> ku kokari ku sai sabon nan ya dade da tsada ku sai haka nan 1300 wato akwai abubuwa da ya sa da yawa masu amfani a ciki da askarin da risalan da muktasar akwai wannan bugun misuran nan ne 1100 a 1500 a in wanda ke da hali ya sai irin shi in wani bai da hali sai na hudun ga nan bugun da Allah ya taimake mu idan gabas zauju idan miji ya faku wato ya ɓace ya ɓata da ya batan ɓata mun katse a tambat ya yanki shiru falamta ulam hayatuhu ba san rayuwarsa ba yana raye yana mace ba a san halin da yake ciki ba falaha to mace ta samu daman raf'u amriha ila alhakimi ta kai karan al'amarin zuwa ga alkali to miji ya riga ya ɓace ba labari shiru to ta samu ta kai ƙara wajen alƙali fayu ajulaha arba'a sinina shi kuma sai ɗiba mata wata hudu sai ce to shi tun da ke sanar da hukuma arba'a sinina ko arba'a sinina shekara hudu sai a rubuta shekara hudu za a je neman shi sai a rubuta ma gwamnati kamar da muka bayanin wadda ta rasu ko wanda mijin da ya rasu gidan shi marayu ba za su ci abincin gidan shi ba in za su ci ko sai sun biya ko a cire a gadon su in ko babu to gwamnati za a kai sunayen wani ya rasu a kai ma gwamnati sai a rika musu abinci suna ci to shi ma nan alkali sai rubuta ma gwamnati to gwamnati ai tana da kaya tana bincike tana da ma'aikata haka ne ko tana da ma'aikata sai ma'aikatan ta sai su ba zama neman shi arba sinin shekara hudu fa'in ulima in aka gane inda yake mawdu'uhu inda yake katabahu sai alkali kenan hukuma sai ta rubuta wasiƙa ta bada ajiya kai mai abu abinda wasiƙa za ta dauka bangarori uku bilmajii ji'i, ya bar abin da yake ya dawo ɗaya ke au naqliha alƙalin abin zai rubuta na biyu in ba zai yiwu ba ka je ka faɗa ma wani abu da ba zai yiwu ka dawo ba to ka ai ko a ɗauke ta ko ka ba da yadda za a yi a ɗauke ta a kama ita in ma can ba ka da ɗaki a shago a mota kake kwana ko a shago kai ka sai da zaka yi in ma ka ɗora ta a kani kai gamu kai ka sai da zaka yi dai za a turo ma ita an gane ko awu talaki ko kai kuma ta da ka sake ta to shiru aka ji shit doka aiko da takardar ka ke ta kawai shike ba wani matsala a ciki in aka yi ukun nan ya rubuta wasiƙa layi ɗaya ya isa ita tura abubuwa guda uku sai alƙali bai koɗe ba ayin alƙali ki mijin bai koɗe ba wa illa in bai koɗe ba a mara habi iddatin wafati sai ta ce idda irin iddan wafati me iddan wafati wata nawa wata wata hudu da kwana goma sai ce tuki ki fara idda kai wata hudu da kwana goma wa ubihat hadlil azwaji sai a wa maza sai su kawo sadaki maza sai su zo sai su aure ta shikenan an gane ko fa in zahara to idan ba a ji labarin shi ba ba aika mai da wasiƙa ba ana ta nema ana ta nema alƙali ya gaya mu gwamnati gwamnati shekara hudu tana neman miji ba a kan shi ba to da an gama shekara hudu shikenan sai ce to ta wafati ai ya mutu in ta idon wafati ta gama sai aka sai sanar da mutane to nan to ina maza maza a miƙe tsaye a wanda mai neman bazawara ko da saurayi ne sai a ɗora mai bazawara wanda kuma yake da bazawari ne to sai a ƙara mai matan shi na gida dama ɗaki biye mata ciki da falo to sai ta kura da ɗaya fa'in zahara idan ba a ji labarin shi ba ya kama da takarda ba ta yi shekara hudu ta gama ta yi wata hudu da kwana goma ta gama maza sun taso manema an tantance wanda za ta aura fa in zahara nikahi ha idan ya bayyana kafin ta aure wa kuwa ala nikahi to shi nan. sai a kira shi ajiya aka yi shi koyi tafi shekara kusan biyar ba labari tun da kaga ta shekara hudu ta yi wata ai shekara nawa ko ta shekara hudu ta kuma wata hudu da kwana goma kaga ai wajen shekara biyar "Ku kai ko kana ina wajen shekara biyar ba kanan wallahi kaddara ne to to kaddara ne to an yarda da kaddara dauki matan ka tafi shikenan fa huwa ala nikahi wa ba'dahu in kuma an sama maza sadaki sun biya Ha an daura aure ana shirin biki an goya kira mutane an ci shinkafa da masa an jima za a kawo amarya sai ga mijinta ya dawo <laughs> Allah ya sauki to eh, <laughs> ta zama mai mazabi ta zama mai ta futu hubi dukhuli in dai an riga an kai ta wurin wancan mijin kuma ya kwanta da ita to ta kubuce mashi labil aqdi alal asahi ba kawai da an daura aure sai ta kubuce mashi ba oh kila ma an daura auren aka ce yana ina aka ce ai ya je sai da kaya ya tuka mota yi gaba ko ya je iskirinin sai ya kwana hudu a can ga amarya an kawo ha an kawo gidan shi to amma ya je sikirinin bai kwanta da ita ba sai aka ce ai yana wajen sikirinin ko ya je sai da kaya ko ya je wani abu ko ya tafi umara ko ya tafi wani wuri ko dan makaranta ne ya je makaranta a'a sai mijin ya dawo duk da tana wancan ɗakin sai a kota sai a da ita ɗakin an gane ko don kawai an ɗaura aure hanta tare a gidan shi biyu bai kwanta da ita ba sai ta dawo auren abin nan sai ta dawo hannun na farko wanda ya dawo wata ka'u bihi talqatun hukuman to amma idan an riga an daura auren kuma ya kwanta da ita to kuma sai ga wanda mijin ya dawo na biyu to shikenan alkali zai zartar da cewa to duk da ka dawo to a zo kotu ka dawo eh me ka dawo yi na dawo kaddara ne ta rike ni yanzu na da a bani matana to ya riga an bawa ni. to ai ni ne na mijinta na farko sai alƙali ce to na raba auren an raba auren an auren farkon kenan ba na biyun ba na biyun yana nan auren farkon naka to ya ya ƙari wata qabihi talaqatun hukuman qabla iddati an yanke mushi kuma ba za ta yi wani idda an gane ko mawani idan zai ta wani idda mata shekaru biyar kusan biyar tana zaune tana walagigi tunda ta shekara hudu ana neman shi ta ta ta yi wata hudu da kwana goma tana ida bayan wannan kuma sannan aka bo aka aka bu maganar nema kila ma mai neman shi ma bai da bai da karfi amma sa wata takwas ne haka ne ko Allah ya taimake mu a ah, to zan maimaita fa in zahara qabla nikahiha idan ya bayyana kafin ta aure wa huwa ala nikahi to yana kan auren shi ta yi shekara hudu ana nema ta yi wata hudu kwana goma idda an sanar da mazaje su zo neman aurenta mazaje suna duduma suna yawo ana kai ka ana ana ana ana ana ana ana ana tantance wanda za a ba kwatsam sai gashi to kowa ala nikahi akai akai mishi matan shi wa ba da hu to bayan an riga kuma an ɗaura auren fa to yana da hukunce hukunci ta futu hu ta kubuce mishi in mijin ya kwanta da ita labil aqdi alal asahi banda kulli kawai dan an ƙulla auren ne kawai bata tare ba ko kuma ta tare mijin bayi nan tunda ai mu maza ba mu ba za mu muke ba ko kowa na can wajen nema baya nan to ba ta kubuce mashi ba ko da ta tare za da ita wata ƙa'a bihi talaqatun to ba an ce in an kwanta da ita eh, ta fito hubi duhuli ba to inda duhuli a tsakani sabon mijin ya kwanta da ita ga kuma tsohon mijin ya dawo A ya zama aure bi ke kanta tun da wancan igiyoyin shi nan ba a yanke su ba to yaya za a yi yanzu tun daga wancan ya dawo a tabbatar da wancan auren an yanke to sai kotu duk da wannan ya aure ta ya kwanta da ita wancan ya dawo to har yanzu igiyoyin aure shi da ke kanta uku na wannan uku na wannan to ya za a yanke na farkon tunda wannan nabiyin ya riga ya kwanta da ita to shine za wata ka abihi talqatun hukuman to sai a kai shi kotu sai an koma kotu kotu sai ta yanke auren farkon qabla iddati gabanin idda wato an yanke auren ba idda za ta yi ba wani sabon idda za ta yi ba an gane ko in bai fita ba yawa wancan idan yayi ba za a ce yanzu to yawa da za a yanke wannan auren to da akwai idda ba a to babu wani idda na karba na qadbana ha to sai kuma aka koma shi na farkon da aka rikita auren ba an yanke auren shi ba auren shi ya riga ya kare to an dawo hukunci kan shi fa in na qadbana ha in ka lokacin da aka dora mishi aure da matan ya kwanta da ita kafin ya tafi ya ɓace ya ɓata sai bayan shekara Pat sai bayan shekara kusan biyar ya dawo dama da aka ɗaura auren ya kwanta da ita falaha maharuha ta cinye sadakinta wa illa in ku ba haka ba fa nisfu wutu ta ci rabin sadaki in lokacin da aka ɗaura auren ya biya sadaki ya komi ya ce ai yanzu nan zamu je Lagos ne ko kaya da ya je Lagos daga can suka wuce Kwatano daga Kwatano sai ya fada kwata sai ya wuce wani wurin can ya makali bai kwanta da ita ba amma da ya ɗaura auren to yanzu kuma gashi ya dawo da ran shi gashi an kai ƙara kotu an yanke auren shi to a biya shi rabin sadakin da ya bada wancan na farkon ya cika ya auro ta fa idza sabata mautuhu kummila laha to idan mata mijinta ya bace bata ji labarin shi ba sai ta kai ƙara kotu da alƙali ya rubuta ma hukuma gwamnati ta nemo mutumin aka yi ta nema aka yi ta nema aka yi ta nema kwatsam wata rana security yan sanda ne SS ko can dai gwamnati da ita san take binciken ta sai aka gano eh lalle wannan mutumin ya zo gari kaza ya zauna amma ai ya mutu ya mutu ma kila an ta neman uh, iyalan shi ɗan uwan shi ma ba a sani ba har an binne shi to kummila laha sai a cika shi mata idan wato idan lokacin da aka daga ran da ya bata zuwa ranan da aka samu rasuwansa ila ta yi wata biyu ko wata uku to ƙarishewa za a yi an gane kumila da hako ƙarishe mata za a yi kwanukan idan yawa idan nata kenan idan wanda ya mutu ba misali ba wata hudu ne da kwana goma ba to misali sai zama ita idan ta wata hudu da kwana goma ne to ta ji shiru kwana ɗaya kwana biyu sati ɗaya sati biyu wata ɗaya shiru ta kai kara kotu kotu ta ana ta bincike bayan wata daya ko wata daya da rabi sai aka ji labari ai lalle ko ya je gari kaza daga nan sun je Benin sun je wata kasa sun je Ghana to ya mutu ba a Ghana inda yake ba kuma an binne shi a can to lalle shine aka tabbatar da shine ya mutu ya mutu eh to daga ranan da ya bata zuwa ranan da aka tabbatar kwana nawa ne a ce wata biyu ne ko wata uku wata uku ne to idan ki dama na mutuwa wata na wata hudu da kwana goma to ki wata daya da kwana goma kin gama ba za a ce yau mutuwan shi yau aka tabbatar da ya mutu to kuma za ta fara idda ba a'a idan kuma kila ana ta nema sai bayan shekara daya sai aka gane ab yi wannan ai da mutuwan shi ma yau ya kai wata kaza ya mutu ya kai wata kaza da rasuwa eh to shikenan to ta gama ba kuma zan ku za ta fara wani idda ba ta gama idan ta tuntuni ta kaba kenan ko ake ce mishi ko to ta gama shi shine kumila laha wala tuqsamu tarikatuhu ba za a raba gadon shi ba shi wanda ya bace bat illa bi tayaqquni mautihi sai an tabbatar da mutuwansa sannan za a yi raban gado hukuncin bacewa daban hukuncin raban gado daban aw mudiya aw mudi ma la yu'ishu ila mislihi galiban ko kuma lokacin da wucewar lokacin da irin wannan lokacin in mutum ya kai shi bai cika rayuwa ba zan maimaita au mudi ko shudewan mala ya ishu wanda ba a rayuwa ila mislihi na irin wannan matakin galima a mafi yawan lokaci wato kwanan shekarun shi sun kai lokacin da ba a cika rayuwa ba kila wasu kace tamamu 70 na sana'in cika shekara 70 in ka cika shekara 70 ai shikenan kuma ka gama naka manzala ya ce shekaru nawa zamu rinka yi tuna ko mene shikenan manzo Allah ya dibi shekara 70 idan ya zama da ya bace ya bace yana da karfin shi a jikin shi kila shekaran shi 40 ne kila shekaran shi 50 ne kila shekaran shi 60 ne to aka yanke cewa ya abin nan ya bace aka aka kaddara mutuwan shi ba tabbacin mutuwan bane aka kaddara mutuwan shi to shikenan ta yi idanta na mutuwa aka daura mata aure tunda dai shekarun shi na haihuwa ba su kai saba'in ba to ba za a raba gadon shi ba sai yin shekarun shi na haihuwa sun kai saba'in to sai to su kuma sai a dawo kan maganan kudin shi an gane ko sai a raban gadon shi wakila wasu ka ci a na shekara tamanin ne dama hausa suna da taki akan shekara saba'in da tamanin da casa'in menene taken hausano ne anan ah, ba su tuna su kowane kowane sanar da take saba'in sukan ce kaza tamanin sukan ce kaza cisa'in sukan ce kaza <laughs> Allah ya ke yi yanzu yana wala ɗan ga mu rinka jaraba mu rinka cin haraji eh, haraji a eh, to nawa ne ya eh. me in sun kai saba'in me ake cewa in mutum kai saba'in me ake cewa an kai tamanin me ake cewa in ya kai casa'in me ake cewa ko lahira ya suna ce mata lahira iya kan gwiwa ko ko ba wasu haka suke cewa ba lahira iya kanta ina a ko ya wasu hannu ne a nan a ba zai yi wa muna nan ko galibi duk galibin kudin zariya city kuna ji tsofaffin gidaje muna tare tsofaffi a to assignment a yi arha ta yi yawa kuma a a ba zai yiwuwa ai in saba'in yana da take tamanin yana da take casa'in yana da take kuma lele za a gano shi kun yi sa'a karatun ya zo karshe da nan zan tsaya an gano wannan ko wakila samanino suka ce a sai shekarun shi na haihuwa sun kai tamanin wa yastahidul hakimu fil asi to nan wurin dugo ya kamata a sa kun san littafin ne inda littafin da dani Dugu ya kamata a sa sai a ce wa yatahidul hakimu alƙali yi bakin ƙoƙarin shi fil asiri ga wanda aka farauce shi wal mafqud fil mu'taraki da wanda ya ɓata a wurin yaki min ta ajilin shari'a ba ta samu shi iyakar lokaci ba wannan karatun yana da kyau na karken nan yana da kyau wato idan mutum ya ɓata. amma batan da aka yi asiri ne an kawo hari ne kamar yanzu da ake cikin musiba kawai sai ka ji mutum wai an sace shi asir an sace shi aka sace shi aka ji shuru shi ana da tabbacin sace shi aka ga ya bambanta da wanda ya tafi neman abinci ne misali sai bai dawo duk da shi ma yayi kamar satan ne galibi yanzu a sace mutum din kila shi ma din ya je neman abinci ne aka sace shi to amma a da da bambanci da wanda ya ɓace, ya je neman abinci ne ya bace da wanda kuma an san intentionally an zo an sace shi ne ko kila ma an ya an ce mu muka sace shi shikenan mun sace shi shikenan sai kuma fuudun fil ma'taraki wanda aka sace wanda ya bata a wurin yaki ka san yaki bala'i in wuta ya wuta kuka fashe in ba sa'a ba sai ka rasa kowa ina ya sa gaba ko kuma hari aka kawo muku yanzu irin abin da ke faruwa a yanzu mai dugurin nan sai ka ga uba nan ɗane ne kawai an kawo hari ne an fashi kaga wannan mafukudul ma'atariki ne Yaƙi ne ne zo ya ci su sai aka fashe aka watse. to shi wannan hukunci shi hukuncin bata ne sai malam ya ce a a eh. alƙalin a kawo shi irin wannan matsalan to ya yi bakin ƙoƙarin shi ya kira manyan malamai su ga yaya za su yi don a shari'ance ba iri ɗaya ba ne da ɓata wannan hari aka kawo aka tarwatsa su ina yayi oho an kashe shi oho mai ke faruwa oho to nan wurin fa sai dai malamai su yi bakin kokarin su su wurin ta'ajili wajen sa lokaci wani lokaci za su ba irin waɗannan matan su yi aure yanzu ai kaga Najeriya ana fama da matsalan mazan da za su yi aure dan matan da suke gabashin nan ajibje ba maza ba za su kirgu ba ɗaruruwa ne dubbai ba mazan da za su aure su ba a san inda suke ba an fashe wasu sun tafi wasu sun tafi ina wasu mutu wasu nuna rijiya wasu ma suna ina oko sun fashe mata ga sanan fululu duk garin da kaje kowace karamar hukuma mata ne ga sanan to irin waɗannan matan da suke zaune yaya za a yi da su to wannan malamin ce an sallama mu hakim alƙali ya samu malamai su yi shawara in sati ɗaya suka basu in sati biyu suka basu in wata ɗaya suka basu in wata biyu suka basu in shekara ɗaya suka basu duk abin da alƙalai da malamai gagagagan malamai da suka san ilimi suka yanke to da shi ake aiki an gane wannan ko wallahu alam Allah ya taimake mu babin ya ƙare subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu